من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a yau za mu tashi a kan darasi na goma sha bakwai a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai kuma ya sa ayyukan su dace da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da ake yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata ake gafarta musu gaba ɗaya zunubansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan addu'o'inmu a cikinmu dukkan wanda ke da bukata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi musanin bukatunmu muna roƙon Allah ta'ala ya biya wa kowa daga cikinmu wanda ke neman kariya daga wata fitina ko sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kowa da kowa a cikinmu yan uwanmu musulmai da suke cikin halin jarrabawa musamman arewa maso yammacin ƙasar nan musamman jihar katsina a kwanakin nan zuwa zamfara da kaduna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen fitintunin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu mafita waɗanda kuma alhakin abun yake kansu Allah ta'ala ya basu su ikon tashi su yi tsayuwar daka a ga ƙarshen fitintunin muna ƙara ƙasƙantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yan uwanmu da suka rasu a dalilin wannan Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke kashe bayan Allah ko suke garkuwa da su babu gaira babu dalili muna roƙon Allah ya shirye su waɗanda ba za su shiru ba Allah ta'ala ya tona asirin su kuma Allah ta'ala ya mai da fitinar ta kare a kansu su kaɗai. muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, waɗanda suke cikin mu da kaya irin namu idan aka samu ci gaba a tsaro ransu na ɓaci idan aka samu koma baya suna murna to Allah ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba a ciki Allah ya tona asirinsu kuma Allah ta'ala ya mai da fitinar ta kare a kansu su kadai ya kare sauran bayinsa daga fitina dan, Allah ta'ala ya samu wanye lafiya gabanin ci gaba ga karatu kamar yadda muka saba babu laifi a duba tambayoyi da suka sawwaka a kwanakin ramadan na zuwa ƙarshe kuma tambayoyi suna yawa so zan takaita bayani a rika amsa tambayoyi din a takaicen takaitawa ba tare da an tsawaita matuƙa da gaske ba don a samu ikon amsa tambayoyi da dama fiye da abin da aka saba yi Allah ta'ala ya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam da alaran ma lafiya amin ya hayyu ya kayo malam yaro na ne yake karatu a eastern europe zai fara final exams na medicine wannan juma'a to classmate ɗinsa musulmai suna cewa ya ajiye azumi don su ajiyewa za su yi shin hakan ya halatta malam ya ajiye saboda jarabawa kuma yana bin karatun malam ta youtube so yana da kyau an amsa zai ji amsan tambayar tasa jarabawa yana daga cikin dalilan da ke sa ajiye azumi a musulunci mun yi tafsiri a ƙur'ani a cikin suratul baqara aya ta 184 da 185 waɗannan ayoyi sun bayyana mana dalilin da ke sa aji azumi ayar farko wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin shine mace mai ciki da mai shayarwa da tsoho da tsohuwa baya ga wannan aya ta gaba Allah ta'ala yace shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو ala safarin. wanda yake mara lafiya ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra anan mun samu ƙarin matafiyi so matafi na iya aji azumi tambayar da zamu yi na farko akai shine shin da yake zaune a makaranta din yayi tafiya ce yar takaitacciyar tafiya wacce shi a matsayin matafiyi yake saboda mun samu fa sahabbai ya tabbata a sunna akwai wanda sun yi kasarun wata shida akwai wanda sun yi kasarun wata daya idan tafiyar da ya ta wasu watanni ne daman da ya je shi kasaru yake yi a matsayin shi matafiyi ne a wannan hali ya halatta ya ji azumi ko bai halatta ba ya halatta amma idan tafiyan da ya a can ya dauka a matsayin mazauni ne don haka yana cika sallah to idan yana cika sallah anan kuma baya halatta yayi me ya ajiye azumi don bai ɗauki kansa a matsayin matafiyi ba gaba na gaba Musanica ba ci da sha ne kadai yake ba mutum ikon tunani da yin nasara a jarabawa ba biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala shine babban dalilin da ke sa ayi nasara mu duba suratul talaq aya ta biyu da aya ta uku da aya ta hudu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan aya ta uku wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aya ta hudu karshen ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in mutum ya yi takawa Allah zai ba shi mafita mafitan da kake neman a jarabawa Allah ya ce na cikin takawa kuma shi azumin shi yake ba da takawar gaba ɗayanta so kenan babu dabara mutum ya ajiye azumi saboda wannan dalili ɗin <laughs> a yanayin ɗabi'a ta a matsayina na ɗan adam ina sharing experience da shi idan ina jin yunwa tunanina yana raguwa Allah yakan sauwaƙe min a lokuta da dama alhamdulillahi ladhi bi ni'matihi musalihat ina da gaggawan tuna abu amma in ina jin yunwa yayi tsanani to tunawan bana yadda ya dace amma a yanzu fa muna Ramadan ne a tafsirin Ramadan muke yi kuma yanzu idan na zo ina karatu shin ina samu matsalar tunani bana samu saboda me saboda bautan Allah nake yunwar azumin ramadan ba ɗaya take da yunwar azumi da yunwa ta yau da kullun da kake ci ba dalili ba yanzu jiya mun yi tafsiri da ku a bayan sallan ban ma isha ba na kama hanyar lagos na isa lagos karfe goma sha na dare yau da safe na tafi wasu event na kammala har a zahar ina lagos la'asar ma a lagos na yi yanzu kuma gana abuja ina tafsiri kuma yau na yi da a lagos amma in ban gaya muku wani ya sani ba wanda ya sani amma ba wani bai ma san kayi tafiya har ka ajiye an gama darasi kayi tafiya ka kwana kayi events kuma yau ka dawo kuma yanzu ana tafsiri da kai in ban gaya wani ban ya ganin sai ya dauka kawai zuwa ne na kwanta ne ta hutu amma ba gashi an gwana tafsirin ba amma inda na biyo kasala sai in kira a waya sai in ce aran ma a ce su yi hakuri yau babu karatu amma da na zo in ba dan na yi sharing experience da ku ba akwai wanda zai san halin da na shiga babu wanda zai sani <laughs> <laughs> amin ya hayyaka na haka ni nasiha ta zuwa ga ɗana ko ƙanina da ke karatu a eastern europe Shi ne a dage a azumin azumin iya ba da takawa ita kuma takawar ita ce take ba da mafita kuma takawar ita ce sanadin allah yake sauwaƙe maka al'amura ka dage ka yi addu'a ka yi karatu ka yi azumi idan jaraba ya fito sai ka kwatanta da wanda suka yi ta ci suna sha hagawa Allah zai taimaka a cikinku Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wallahu ta'ala a'ala amin ya hayyu ya qayyum na'am wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya ya ji kan magabata amin don Allah malam menene hukuncin wanda ke sahur sai ya sha wata kwaya da take sa bacci take kuma rage jin yunwa a cikin Fatihul bari mujalladi na hudu nan ba na da arba'in, ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai karkashin hadisin bukhari na dubu da da da takwas ashirin uku yana cewa azumi daga hikimar sunnanta yin safur da fiyayyen halitta yace tasahharu fa inna fi suhur baraka ku yi buɗar sahur saboda a cikin suhur akwai albarka Ya ce daga cikin albarkansa ne yana rage yunwa saboda wanda ya tashi ya yi sahur ba zai zama ɗaya da wanda bai ƙara cin abinci ba tun bayan sallan isha saboda mai saboda akalla da wanda ya sahur enzymes da zage cikinsu suna samun ɗan abinci so za a ga akalla da ya ɗan ƙara wani abu kuma sahur mafi falala dibino ne kamar yadda na sha faɗa sai ce to kaga ai hikimar cewa da aka ce akwai albarka a cikin sahur albarkokin suna da yawa amma daga cikinsu akwai rage maka yunwa Shi ne ka zo ƙarshen daren ka tashi ka ƙara ɗuri ka yi bismillah ka yi hamdala aƙalla idan ka yi da dabino ko da guda uku ko guda biyar ko bakwai yana da matuƙar muhimmanci tun da aka fara azumi ni ban taɓa yin sahur in ba da dabino ba ban taɓa yi ba wai da sunan wai zan yi sahur in tashi in na tashi Allah shi ne shaida yadda na ga hadisin ya karantar in na ci dabino mafiya yawa shi ne ƙwaya uku sai na kurbi ruwa saboda in samu ladin suhur in ban samu dama ba na ci kwaya ɗaya na sha ruwa tunda na ga hadisin Allah ya taimake ina aiki da shi kuma wanda ya tashi a dare ya dura dumame ya zo idan an tashi buɗe baki gaba na ai buɗe baki zo mu yi tseren guje-guje sai mu gwada a gawa zai tsere wani <laughs> so sai ce daga hikiman cewa ai sahur akwai ƙara karfi na abinci a rage yunwa da haka a fahimtar magabata dukkan wani abun da bai saba wa shari'a ba idan aka yi shi da ke rage yunwa ba a saba wa Allah a ciki ba wannan ita ce fatawa ta ibnu usaimin rahmatullahi da cikin liqa'ul Babin maftu a shafi na 223 shi ma ya tafi akan cewa dukkan abun da bai saba wa shari'a ba kuma ba zai sa maye ba Su ne kaman supplements dan mutum yana da bukata ya taba kadan anan ba laifi ba ne amma kuma idan ya hakura shi yafi dacewa saboda shi wahalan azumi din gwargwadon wahalan ga shine yawan kuma adadin ladanka haka yake a sunna wanda ya fika shan wahala ya fika tsawon azumi kuma ya fika lada a wurin Allah subhanahu wataala in kun yi tarayya a wurin ikhlasi da takawa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya kara maka lafiya amin ya hayya qayyum malam don Allah menene hukuncin baiko engagement a musulunci akwai littafin fatawal jami'a lilmar al musulima a mujalladi na uku namba na ɗari, da goma sha 914 ibn usaimin rahmatullahi ya ba da amsa a kan matsayin engagement amma sai raba engagement kala biyu ya ce engagement a wurin su da ci masu al-khitiba alkhitiba ake fada shine neman aure sai ce idan alkhitiba ne mu laraba mukan fasa shine ayyatulubar rajulu almar'ata lizawaj shine mutum ya je rika neman mace don ya aure ta sai ce a wurin wannan a shari'a daidai ne inda ya je nemi izini don ya aure ta ne sai yayi istishhadi da ayar da ke cikin suratul baqara ta 235 laisa alaikum wala juna alaikum fi ma arrabtum min khitibatin nisa babu laifi gare ku cikin abin da kuka bijirar na neman auren mata idan ka bijirar da wani abu sai ce min khitibatin nisa nan sai ce khitiba neman ta engagement ya halatta inda engagement da neman aure ne na biyu kyauta ga mace ya halatta idan ana neman ta da aure ya kafa hujja da ayar da ke bakara ta 235 sai ce amma fa idan engagement ne kawai na a rika fita sharholiya wannan kuma haramun ne saboda babu wata alaka tsakanin mace baliga da namiji wanda yake saurayi inda ba alaka ta addini ba dukkan alakar da ba ta addini ba ta da amfani so da idan aka ce yana neman ta da aure shi shikenan gashi dan Muhammadu yana neman auren Jamila to babu laifi sai je yi khitba khitba ne yana iya zuwa da kansa ya nemi aure amma saboda muhimmancin kunya a musulunci idan ya samu wani babansa ko wani babansa ko kawunsa ya tura aka je aka yi maganan dattawa yafi kunya saboda akwai dan karancin kunya ka je kalli idan wanda zaka aure yasa kalla ka ce nazo neman auren yarka ai bai yi ba yawa shari'a tana karantar da kunya sai ka dan kauce sai ka tura wasu dattawa ko ka samu wani aramma da baban yake son karatunsa wanda ya iya hafsu ya iya warshi ya iya khalafan hamza to yana zuwa daga ita aran ah, ba kai ne aran ah, ba ai ina da sautin kan ai ina jin dadin karatu to kai ka san daga nan ka san za a shirya cikin sauki to anan sai ka tura yana kuma cewa ya amsa an tambaye ta tace tana so tana son Muhammadu eh Jamila na so baban yana da hali kai kuma Muhammadu ka shirya aure sai me sai aure haka fa musulunci yace amma irin courtship mai tsawon nan fa ba fa addini bane in akwai dalilin jinkiri ba a shirya ba ya halatta a yi jinkirin amma a zauna a yi ta hira ana neman aure saurayi da budurwa shekaran su goma sha uku ba su yi aure ba an kai matakin da koyan yankan farce ne a sa ta san da shi sai ka san akwai magana wannan shi yasa hadisi ya karantar da mu a cikin sunan na Abu Dawud da gashi a Tirmidhi hadisi na 1122 cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan miji yazo wanda kuka yarda da addinin sa addinin sa ba matsala na biyu da dabi'un kun duba dabi'un ba yaudara ba ha'inci ba kaza ba kaza annabi ya ce ku aura masa mata yarku in ba haka ba to fitina na iya aukuwa haka a musulunci ba daidai ba ne a yi jinkirin da babu dalili in akwai dalili ba a samu namiji na kware ba wannan ya zo aka yi bincike aka ce matsafi ne sai a ce a ake haƙuri ki yi haƙuri ki yi jinkiri ya fi alheri da ki yi gaggawan aure ga mutumin banza sai a ci gaba da addu'a ana jiran na kwarai ya bayyana wani ya ƙara zuwa sai ka ce to ai dan giya ne a a'udhu billahi to ai ba za ki aure dan giya ba sai a sallame shi sai a ƙara hakuri ana addu'a ana kamun kai insha Allah akwai ran da Allah ta'ala zai kawo na kwarai mutum mai nagarta in ba a samu ba a ƙara hakuri ran da aka samu kuma fa fato shikenan mai saura sai a maganan aure shi yasa annabi ya ce fa zawwijuhu kalmar fa shine ku yi da gaggawa in baka san nahau ba duk inda kaga asafi bil fa Shi ne na farko ya riga na biyu amma tsakanin su babu gab daga zuwansa zuwa daura auren take aka yi ka ga irin auren su abramun bin Auf ba ga hadisai da dama kana gani ga irin auren Ali bin Abi Talib da Nana Fatima ga shi cindu duba adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi kaga abin alajabi daga mutun ya zo majalisi ina son wance ke kina son sa eto eh to ina waliyin ina kusa ina wakilin ka to bismillah me zaka bayar sadaki shikenan an yi an gama an gama baiko an gama kai goron tambaya an yi komai kuma ana daurawa shikenan sai a dauke da sai a kai masa cikin sauki babu wani wahala ai yanzu wahalhalun da muke sha din kirkire-kirkiren mu ne yayyawa inda addinin aka bi kai tsaye da kowa ya huta amma sai a yi ta kirkira su bangaren miji suna Allah wade da bangaren mata bangaren mata na Allah wade da bangaren miji kuma babu wanda ke burge wani kuma ka kai ka kai ka kai za a ce ta yarwa ta gaza ‘yan ruwa na mafa da aka zo tambayan auren ta mafi akwati goma sha bakwai aka mata kuma ita ya kawo bakwai ya ajiye kuma shi bakwai din fa da ƙarfe alkafura ne ko al'imani ya nemo wallahu ala. amma da ƙyar ya samu sai a ce to yarwa shi yana ga yana kokarin ya sai a ce ina ai bai yi ba kuma ga mu da matsala yau mun fi shekara talatin muna aiki da akwati mai taya da fantimoti ne dama kwallace ake yi aka zo fantimoti yanzu akwati mai taya shi fa akwati mai taya ba faɗan najeriya ba ne na ƙasashen da aka ci gaba ne da akwai hanyar mota akwai hanyar keke akwai kuma pedestrian sai ka ja to amma mu sai ka ga akwati mai kaya kuma aka aka ɗauko shi tuntun haka kuma da tayunsa mu hanyar yaushe ta isi motar ma bare akwati a masa hanya ai bibiyar su muke kawai duk inda suka yi sai mu bi shi akwatin ba na ka bane ja ake yi to idan ka siya ina hanyar jansa a garinku ni dai na san a fantami bayan da zan ji akwati mai taya a ka muke daukansa kuma a ka din nan ban aka nuno mu a cnn abin dariya ne saboda babu hanyarsa kuma yanzu inda wani zai tashi ya yi tafiya ingila ko dubai ko amerika ya samu a fati mai fuka-fuki to da take za a bar mai taya in ya zo da remote control ya matsa sai take furr sai da bilan su amare kana kai mai ta zai ce ina an daina yayin mai ta ya kai kuma ne a tashi aiki kai ina kake kai kana aiki wuri kaza ka kama mana mai ta ana mai fuka fuki to shi yasa shi addinin in muka bi shi da sauki zai sauwaka wa maza aure zai sauwaka wa mata aure shi rayuwar aure is not about kayan about kauna da soyayya da rikon amana da tausayin juna da mutunta juna da respectin juna shine kuma an yi shi ba a son a rabu sai an je kabari wannan shi ne fatan so kula ga wannan sai mu kiyaye mu ɗauki al'amuran da sauki in Allah ya baki namiji na kwarai yi auren ki ko da kina makaranta baya hana aure in dai an aminta da ya cancanta kuma ya aminta ci gaba da karatu babu laifi ci gaba da karatun ki ki auren ki idan Allah bai kawo na kwarai ba cigaba da addu'a kina karatu haran da Allah ta'ala zai kawo amma in an samu na kwarai mai dace a yi annabi tsira da aminci sabbata a gare ce kada a yi dilayin da babu dalili shi sa ya ce fa zawwi juhu littartib wame wata aqib ala zalik shine da gaggawa ake yi Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya saka maka da aljanna amin don Allah malam muna roƙonka ka yi mana bayani cikakke akan aikin mata a gwamnati ko kamfani public or private sectors babbar magana ba zai yi ne cikakken bayani ba sai dai in takaita akwai littafin fatawal mar'al muslima na ibnu Uthaymeen rahimahullah juzi'i na biyu namba na 881 ya kawo wasu sharuɗa guda shida ko bakwai da sai mace ta cika ta yi aikin gwamnati in ta cika su to ta je ta yi aiki na gwamnati ko a kamfani ya halatta in ba ta cika ba kuma ya ce bai halatta ba wannan ita ce fatawar malamai a a nemi littafin amma zan iya baku su a dunkule a takaicen takaita na farko ya ce an takuna muhuta jatan ilal amal ya zama tana da bukatuwa zuwa ga aikin misali ko tana da bukatan kuɗi ta rike kanta mijinta ba zai iya ba ko tana da bukatan ta rike ‘ya'yanta marayu ko kuma tana da bukatan ta taimaka akalla zai zama tana da bukatuwa zuwa ga aikin na biyu daga cikin dalilai kuma ya ce ayyakun al'amal munasiban laha ya zama aikin da za ta yi ya dace da halittar ya mace yanzu misali a ce an ɗauke ta a kamfani za ta ja tirela jikin mace ya dace da jan tirela bai dace ba don haka ya dace ya zama aikin da za ta yi ya dace da irin halittar da Allah ya mata yanzu shi namiji na sha gaya muku a same shi da ƙarfi ƙarfi da ba wuce cewa ƙarfin bala'i yabo ne yanzu duk da kaga aran ma ka san banda ƙarfin tilawa yau akwai ƙarfin tuwo misali to shi a wurin fa ado ne haka amma ita mace a siffar halittanta laushi da zama very soft to shi ne adonta in ka ɗauki mace kace ta ja trailer ko ta je gona ta yi barema wannan halittar jikinta bai dace da noma a gona ba so sai a duba aikin da ya dace da halittar da ya mata ya yi su ne yanzu hannun namiji ka rike ka ji kamar ice to ado ne amma mace in ka rike ka ji kaman ice ka rike to sai ka ji ba daɗi to ya zama yanayin jikinta yadda za a yi maintaining jikinta da darajarsa aikin ya dace da shi na uku ya ce daga cikin dalili Allah ya kuna sababan lissafarin muharram kada aikin ya zama ya buɗe wata ƙofa ta tafiyoyi na haramun ko kuma a cikin tafiya irin tafiyar da shari'a ba ta amince a yi ba ko kuma cikin rashin cika conditions ɗin tafiya na hudu daga cikin dalili da ya kayi ce an ta kuna multazima billibas a shari'i ya zama kuma tana sanya kayan da musulunci ya amince da saka na biyar Allah ya kuna fihi tadyi lima huwa aula minhu kada ya zama fitanta aiki yana tauye wani abun da ya fitan aiki kamar dalilin fitan tarbiyyar ya'yanta suna lalacewa to ya ce tarbiyyar ‘ya'ya din ya fi muhimmanci a kan aiki ko kai uba ne in kana wani aiki dalilin aikin tarbiyyar ‘ya'ya na lalacewa sai mu ce ka bar aikin ba ma mace ba saboda tarbiyyar ‘ya'yanka future su ya fi muhimmanci a kan tunaninka a yanzu dole ya zama akwai wannan a ciki su waɗannan su ne sharuɗa muhimmai da malam usaimin rahmatullahi alaihi ya kawo in mace ta cika su ya halatta ta yi aiki idan bata cika ba ya ba baya halatta ta yi aiki wallahu ta'ala a'lam Allah shi ya barwa kansa sani amin wa kuma insha Allah ta'ala amin so muna cikin suratul baqara sura ta biyu na rasi na bakwai a watan ramadan hijira shekara ta dubu da arba'in insha Allah ta'ala jiya mun tsaya kan aya ta da da tasa'in uku, yau za mu tashi akan ta hudu. bismillah arrahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا عن العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب hmm. Allah ya saka Allah ya ce haram ita wata mai alfarma bishaharil haram da ‘yar uwanta wata mai alfarma wal hurumat su waɗannan alfarmomi ɗin ƙisasun a cikinsu akwai ƙisasi famani ita da alaikum wanda ya ƙetare iyaka a kanku fa'atadu alaiki ku ƙetare iyaka a kansa amma bi mithili ma'ata da alaikum amma daidai wa daida wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah ma'al na iya tare da mutane masu takawa ne da ku Allah ya samu a cikinsu. kamar yadda na fara bayani a cikin waɗannan ayoyin daga yas'alunaka anil ahilla cewa a farkon musulunci baya halatta a a cikin watanni waɗanda suke masu alfarma akwai watanni a cikin kalandar musulunci muna da wata goma sha biyu akwai masu alfarma so waɗanda suke masu alfarma ɗin nan allah ta'ala ya hana a yaƙi a cikinsu sai makiya sahabbai da annabi sallallahu suka shirya cewa to da ba sa yaƙi mu bari sai wannan lokacin ya zo kawai sai mu yaƙe su tunda su ba za su rama ba an hana su yaƙi to mutum an hana shi yayi kai kuma kafar masa ai zaka yi nasara a kansa to sai suka yi strategy na za mu yaƙe su a lokacin da addinin su ya hana su yin yaƙi akwai ayoyin da suke bayyana mana ba a yin yaƙi a watanni masu alfarma arama bismillah kana da sani yasalunaka 'anil shahril haram qitalun fihi hmm. qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah Allah ya saka da alkhairi cikin suratul baqara aya ta 217 Allah ya ce yasalunaka an shahri harami qitalun fihi suna tambayanka akan wata mai alfarma yaƙi a cikinsa sai ce ƙulƙi talin fihe kabir ka ce musu yaƙi a cikinsa laifi ne mai girma ai bi ma'ana laifi ne mai girma shine kabirun ɗin amma wasaddun an sabilin laji sai dai kuma fato tara mutane a hana su yin addinin Allah girman laifin yafi yin yaki a watan mai alfarma din wato sai Allah ya ba su amsa eh abinda sahabbai za su yi laifi ne an hana amma ku da kuke hana mutane shiga addini laifin ku fi nasu girma amma sun yi laifin to wannan an saukar da ayar gabannin a ba su halascin su yaƙi a watanni mai alfarma ne saboda da daga sun shigo sai a hana shine fa'idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum cikin suratul tauba aya ta biyar su waɗannan ayoyi guda biyu sun hana a yaƙi a lokacin waɗanne ne watanni masu alfarma guda nawa ne adadinsu arama zai ya ba mu aya kai إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم كاجدان قريء القرآن suratul tauba aya ta 36 Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda sai ce min ha arba'atun hurum guda hudu masu alfarma kuma sai suka tabbata su ne zulhija, zulhijja almuharram sai kuma rajab waɗannan guda hudu su ne masu alfarma a ka'ida ba a yaƙi a cikinsu amma in ku aka kawo wa yaƙi sai Allah ya ce a haram bishaharil haram wanda ya yaƙe ku a cikin watan mai alfarma to ku a wata mai alfarma ai fa in lukun fi shaharil haram faqtuluhum fi shaharil haram shine ayar da kan kace ash-shahrul haram wannan ya zama menene mubtada ne bishaharil haram kuma khabar ne wato tit for tat <laughs> da haka sai Allah ya ce a shaharul haram wanda suka muku a ciki sai ku yi a cikin saboda mai dole ku kare kansu muka ce musulunci ya shar'anta kitali na farko saboda self defense da kuma retaliation na wanda ya kawo maka hari na uku kuma da manufa na yanta masu rauni emancipating mutanen da suke da rauni waɗanda su ne daga cikin manyan hikimomin shar'anta jihad kitali shine a kare kai ko kuma a rama wani abin da aka yi ainihin rikailin hari da aka kawo muku ko kuma wasu jama'a ana tozata suna da rauni za ku je don ku yanto su waɗannan su ne irin hikimomi da ya sa shari'a ta yi wanda kuma wannan duk wata ƙasa ma a duniya ai tana yaƙi don wannan manufofin to da kenan tsarin addini bai saba wa tsari na kasashen duniya ba don kowa yana da sojojin da yake yaƙi ya kare kasarsa ko ya je taimaka inda ake neman zaman lafiya kuma wannan su ne hikam da ya sa Allah ya shar'anta jihadi a alkitab kenan don haka ash-shahrul haram wata mai alfarma bishahar alharam da wata mai alfarma in an yi sai ku yi sai Allah ya ce wal hurumat kalban hurumat jam'i ne na alhurum shi kuma hurum asalinsa shi ma yana iya zama jam'i ne na alharam shine yas'alunaka ani shaharil haram kaga alharam daya sannan arba'atul hurum ya zama shi ma jam'i to jam'in hurum kuma shine ne hurumat wato kasan shi balarabe yakan jam'antar da jam'i mafhum shi jam'i ne sai a jam'antar da shi ya zama jam'in jam'i mafhum tayyib haka wal waɗannan watanni masu alfarma din daga mayu taram ne min zamanin wa makanin wa manafe. wato abun da ake girmama shi na ko zamani ne ko na wuri ne ko kuma na wasu ayyuka ne to akwai ayyukan da suke alhurum akwai wurin da yake alhurum kamar makka da madina akwai zamanin da yake alhurum shine zulqada zulhijja almuharram rajab to yasa duk abin da ake girmama shi da wani special girmama sai a ce masa shine alharam din kamar masjidul haram mafhum tayyib haka wal hurumat waɗannan abubuwa masu alfarma akwai kisasi wato wanda ya cutar a cikin wata mai alfarma suka yaƙe ku to sai ku rama a wata mai alfarma shi abin da Allah ke shi ne kisasin fama ne ita da alaikum wanda ya cutar da ku ya yaƙe ku fa'atadu alaihi kuma sai ku yaƙe shi bi misali da misali wasu malamai suka ce ba'un din nan za'ida ne shine asali fama ni itada alaikum shine fa'atadu alaihi mithla ma atada alaikum so da kan kace sai zama maf'ulul mutlaq kenan wasu suka ce a bi din litaukid ne fama ni itada alaikum fa'atadu alaihi bi mithli shine idan za ku rama sun yaƙe ku to ku rama daidai wa daida shine bi mithli in in har za ku rama sai dai zama daidai wa daida wato shi a musulunci ko za a rama cutarwa ba a bukatar a wurin ramawa ka rama fiye da abin da aka cutar da kai bai halatta ba in kuma akwai gwamnati to ka'ida ta shari'a kuma shine constituted authority ke rama maka shine sai ka kai karan abin da aka cuce ka sai a rama maka don in kowa ce zai dauki doka a hannunsa to kuma ba zai a zauna lafiya ba to yasa ka'idan akwai hukuma ita kuma hukuma wajibi ne duk wanda ya kai kara wurin ta dole ta ga sa kar a kuskure zama wanda ke da gata shi yake da gaskiya a'a ko da makaskanci ne mai rauni in shi yake da gaskiya dole a bashi gaskiyarsa to wannan shi yake tabbatar da zaman lafiya a duniya amma lokacin da aka waye gari darajar ka ko ka ko kujerar mulki ke iya baka adalci to al'amari ya lalace kuma duniya fasadi ya shiga cikin ta amma shi ka'ida adalci duk raunin kan in za a maka adalci lokacin da talaka ya gane cewa shi ba kowa ba ne yana zama ne a ƙauye yana sai da mafifici da ake sakawa amma idan biloniya ya cuce shi ko wani mai kujera ya cuce shi zai kai kara in an cuce shi a bikadunsa to wannan shi yake kawo zaman lafiya amma lokacin da mutum ya gane ko na je bai da amfani wannan kuma yana kawo barna Allah ta'ala ya kare mu daga wannan la ta fa'atadu alayhi bi mithli ma atada alaikum in za ku rama ku rama kwatankwacin abin da aka muku amma qur'ani yace wajen ramawa in ma kun yafe a lokuta da dama ku yafe din shi falala akwai misali wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bih hmm. wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin hmm. wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hmm. هل جزاء الإحسان إلا Jaza جزاكم الله خيرا waɗannan misalai guda biyu da aran ma ya kawo suna da munasaba na farko wa'in in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan an muku ku yi kwatankwacin abin da aka muku amma in kun yi haƙuri Allah yake shi yafi alkhairi gaba ga masu haƙuri Allah ta'ala ya ce wannan shi ya fi alkhairi cikin suratun na hali ayata 126 sai hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan shin akwai sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba wannan cikin suratul rahman ayata 60 so haka in aka kyautata maka ka kyautata in an cutar da kai in karama daidai wa daida in babu hukuma yayi inda hukuma sai ka kai kara wannan shine kaida amma Allah ya ce in kun yi haƙuri shi ya fi alkhairi gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah ma'al muttaqina iya tare da masu hakuri cewa iya tare da su a ka'idan malamai na aqida ma'iya biyu ne akwai ma'iya amma akwai ma'iya khassa ma'iya amma shine Allah iya tare da kowa a duniya shine yana ga abin da kowa yake yi shine qur'ani yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum har zuwa wala adna min zalika har zuwa ƙarshe illa huwa ma'akum wannan shine muhallu shahid cikin suratul mujadila aya ta nawa aya ta bakwai to kula ga wannan in muka dauki wannan a misali kaga ma'iyya ce ta ne, ma'iyya ce amma iya tare da kowa amma akwai ma'iyya khassa iya kasa kuma iya tare da wasu takaitattun mutane ma'anan tarayya a nan shine iya tare da su wajen taimakonsu a nan kuma shine masu takawa Allah iya taimakonsu shi yasa Allah ta'ala yake bayyana iya tare da su inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan aya ta karshe kenan cikin suratul nahl ko aya ta 128 Allah ya ce inna Allah lalle Allah ma'alladina taqaw iya tare da mutane masu taqawa walladina hum waɗanda su muhsinuna masu ihsani ne to ita ce mai iya khassa da aka ce Allah iya tare da mu shin Allah yana cikin masallacin da muke anan malamai suka ce ba a fassarawa da haka Allah ta'ala yana fauka arshihi kamar yadda ya faɗa a Qur'ani amma iya tare da mu bi ilmihi kana mamakin a ce Allah din yana tare da mu da ilimin sa ya baka mamaki min babil misal Allah ta'ala al-khaliq ne dauki al-makhluq abubuwan da aka halitta yanzu ita wata da ke sama halittacciya ne ko kuma ita ta yi halitta halittacciya ne al-makhluq ne amma kana iya cewa sirna fil layli wal qamar ma'ana mun yi tafiya a dare wata na tare da mu a nan sai ka tashi akwai farin wata daga nan abuja ka kama hanyar kano kana ta tafiya a abujan kana ga kano ka isa kaduna kana ganin wata a sama ka wuce ka isa kano kana ganin wata a ina a sama kuma tana tare da kai amma ta san ko ne ta shiga motar kai tafiya amma ka iya guduwa ka batta to wannan fa halittaccen abu kenan bare Allah subhanahu wataala da ya halitta su da haka kenan Allah iya tare da masu takawa yana taimakon su duk inda suke bukatar dauki Allah yana kawo musu dauki ni da ku Allah ya sabu a ciki don haka ma'al muttaqina mun ce takawa da kalmar da aka cire a cikin takawa akwai guda 200 da nawa da 58 a Qur'ani Allah ya kira takawa sau 258 fi'ili kuma a matsayin fi'ili guda nawa 182 jazakumullahu khairan na'am bismillah وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله كتير أتفركن الله ولا تلقوا كدك جيفا بأيديكم دهنا ينقو إلى التهلكة zuwa ga halaka wa ahsinu ku yi ihsani ku kyautata ku zama mutane masu kyautatawa inna allaha lalle allah ma'al muhsinina iya tare da mutane waɗanda suke masu me masu kyautatawa a rayuwarsu duk mai kyautatawa allah ta'ala yana tare da shi wallahu inna allaha yuhibbul muhsinina allah yana son mutane masu kyautatawa duk mai kyautatawa allah ta'ala yana son sa malam usaimin rahmatullahi yana magana akan kyautatawa da cewa inna allahu yuhibbul muhsinin ce in dukkan qur'ani da sunna babu wani abin da ya kai Allah ya kira akan kyautatawa sai wannan kawai yuhibbul muhsinina allahu yuhibbul muhsinina in shi kadai ne to ya ishi kowane musulmi ya yi kokarin shiga cikin masu ihsani da kyautatawa saboda akwai aikin da ya kai a ce wanda yake aikin Allah ta'ala yana son sa babu aikin da ya kai wannan mafhum tayyib haka Allah ta'ala yana son masu kyautatawa wa anfiqu ku ciyar shi ciyarwa a musulunci a wani bangare wajibi ne Kamar ba da zakka tana zama wajibi ba da sadaka ko kuma taimako a lokacin da annoba ta auka wasu al'umma yana zama wajibi na farzu kifaya akan al'umma kuma shi ciyar da dukiya fa ba a shiga aljanna sai an yi shi ba a taɓa samun nagarta har sai mun ciyar da abin da muke so Lanta tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a cikin Ali Imran aya ta 92 ba za ku taɓa samun aljanna ba ibnu abbas yace albirru a wurin shine aljanna ai lan tanalul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke so kalmar infaki muhimmin abu ne akwai waɗanda suke yi don Allah akwai wanda kawai tausayi ma Allah ya sa musu suna sha'awan su taɓa rayukan wasu wani bai yadda da ƙur'ani ba ba musulmi ba ne amma yana da bisa ga ɗabi'ar ɗan adam bisa ga ɗabi'ar ɗan adam da yake da halitta lafiyayya yana da kyau ya zama ya taɓa rayuwar mutane positively da za ka yi alheri wani ya kalle ka yi dariya ya ce mun gode Allah ya saka da alheri in kana da imani kai ko da ba ka da addini in dai kana da zuciya da take kubutacciyar zuciya take da tausayi kana sha'awan kai aikin nagarta ga wani ya ji daɗi shi yasa akwai wanda suke infaki wasu ma ba musulmai bane amma suna ciyarwa akwai bincike da independent newspaper na ingila ta independent.com.uk kamar shekara hudu da suka wuce suka fitar da mutane ashirin a duniya da suka fi kowa ciyarwa sun kira bill gates na farko sun kira warren buffet na biyu sun kira george rossos na uku a cikin listin a na shida suka kira Sulaiman bin Abdulaziz Aziz rajihi a bangaren adadin dukiya don kudinsa bai kai na farkon ba amma percentage adadin bayarwa kuma ya fi kowa a listin Bill Gates bai fasan waɗannan ayoyi ba amma saboda tausayi dukiyarsa ana kawo ta Najeriya ana kai ta Ghana ana kai ta kasashe da yawa ayi mai a taimaka shi ya zama na farko abinda aka samu lifetime donations ɗinsa gudumawa ne ba a tsawon rayuwarsa ya kai dala biliyan dala biliyan 27 biliyan bilba ba ba bilmin ba dala biliyan 27 kuma adadin abin da ya cire an yi kwamfayarin da duk abin da ya mallaka a duniya ya ciyar da akalla kashi 32 cikin ɗarin dukiyarsa shine kusan kashi ɗaya cikin uku amin warren buffet ya ciyar da abin da ya kai dala biliyan 22 dala biliyan shine lifetime donations dinsa dala biliyan 22 in ka ɗauka kuma asalin ainihin generosity index shine adadin abin da ya ciyar a kwatanta da abin da ya mallaka ya ciyar da kashi 35 cikin ɗarin dukiya sai yake kashewa ya taimako shi suleiman arrajihi ya ciyar da abin da ya kai dala biliyan takwas wannan kash kenan asalin kash dala biliyan shida in ka hada da kadarori da ya hada ya bayar ya kai wajen dala biliyan goma zuwa sha daya in ka dauki generosity index insa kuma yana da kashi 966 966% amma waɗancan suna 32% da 35% 966 yes 966 wato abinda wannan yake nufi shine a abun da ya mallaka ya bayar saboda shi ya bada komai ne babu abun da ya rike babu abin da ya rike ba wai 100% ba 966 ba 96 ba <laughs> so so da aka shine abin da ya ciyar so kula ga wannan ciyarwa sai Allah ya ce mu mu yi fi sabilillah fi sabilillah shine mu ciyar bil ikhlas ba ciyarwa kadai Allah yake bukata ba ciyarwa da ikhlasi shine in za mu ciyar mu ciyar da ikhlasi kuma addini ya kanta da mu in za mu ciyar din babu laifi mu yi shi moderately moderately shine ka tabbatar kana da abin da zaka ci gaba da juyawa da abin da zaka ɗan taimaka iyalanka sannan kuma wannan ba zai hana ka yi rowa ba shine ka'ida tsaka tsakiya ake ciyarwa ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله يشي ولا تجعل يدك كركا سني هنونك ولا تجعل يدك إلى أنك زوا غويانك يا ذا كركا ذا مرووتشي rowa ba siffar musulmin kwarai ba ne karka zama kai ba ka babban ruwa a gidanka ma kudin cefane sai da dabarbaru. wani lokaci sai da cuwa-cuwa ma matan suke cefa ne wannan ba addini ba ne wala ku ha ba basu kuma ka bude hannun kai ta watsarwa wannan cikin suratul isra aya ta 29 Allah ya ce ka yi tsaka tsakiya aya ta biyu cikin suratul furqan ko aya ta 67 Allah yake cewa me walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu su masu ibadur rahman in za su ciyar ba sa rowa kuma ba sa israfi almubozaranci musulmi in zai ciyar tsaka-tsaki ke yi ka samu kudi sai ka ciyar da 1 over 3 ka Allah baka miliyan goma za ka yi aikin alherin miliyan uku miliyan biyu barin biya kudin makarantar yara miliyan kaza barin da biya kudin kaza ya zama tsaka ne kar abun ya wuce gona da iri kuma kada rowa ta yi yawa almubozaranci ba ɗabi'ar musulmi ba ne sannan rowa ba tasa ba ne tsaka-tsaki ake so mu Allah ya ce kuma wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa hannayen ku zuwa ga cikin halaka inda a yanzu musulmai mu dauki wani project duk wani musulmi da ke Najeriya zai ba da kashi ɗaya cikin ɗarin abin da ya mallaka kashi ɗaya cikin ɗari kowa a cikinmu a samu wasu alalai su rike zai magance mana matsalar talauci kazama da muke da shi tsakanin talakawa zai magance mana matsalar da ya dame mu na barance barace zai magance abubuwa da yawa zai ma kowa ya bada kashi ɗaya cikin ɗari ba wai na Suleiman bin Abdul Aziz al rajihi ba kashi ɗaya cikin ɗari kowa ya je lissafi ya kawo kuma bayan nan kowa ya alƙawarin duk shekara zai cire zakka wannan ma wani wuri ne da gizo ke saka kowa ya alƙawarin zai cire zakka kuma zai bani ta amfana wanda fake da naira miliyan arba'in zakkar miliyan ɗaya zai bayar in Allah ya sanya wa miliyan ɗaya albarka aka ba wani a local government ɗauku shekara mai zuwa shi ma sai cire zakar. to amma ciyarwa ya yi karanci shi sa Allah ya ce wala kobi bi ila ila tahaluka kar ku jefa hannayenku cikin halaka malamai suka ce me halaka shine rashin ciyarwa fi sabilillah in ba kwa ciyarwa fi sabilillah shine kun jefa hannunku cikin halaka ga matsaloli ya gagara gina masallaci sai a fara shekara ashirin ba a gama ba makaranta ya gagara muna cikin al'ummar da daukar nauyin marayu ya gagara wasu masu bar makaranta bara suke akan hanya saboda babansu ya rasu muna cikin halin da mutum yana kin yan uwansa da su talaka ne shi kuma yana ga ya samu inna fatahana naka babu ruwansa da su a ce ma yan uwansa ne baya so Allah ya ce kar ku jefa hannunku cikin halaka addinin nan da ciyarwa ya rayu da ciyarwa ya bunƙasa jefa hannu cikin halaka shi sa Allah ya ce in ba mu kirba, ba Allah ta'ala zai iya ma shafe mu a bayan ƙasa Allah zai iya kwace dukiyar ba wasu bismillah na gana kawo ha antum da tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal hmm. wa man yabkhal fa إنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سورة محمد آية كرشئة ماكو 38 kenan Allah ya ce ha antum haula da da litunfiqu fi sabilillah ga kunan ana ta gayyata ku kuciyar fi sabilillah fa minkum may yabkhal a cikin ku akwai wanda zai rowa wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa kansa yayi wa wallahu al-ghaniyyu Allah mawadaci ne wa antumul fuqara Allah ya ce mu ne talakawa wa in tatawallaw in kun juya da baya kun ki ciyarwa don Allah yastabdil qauman ghayrakum zai iya canja ku da wata halitta sun ma la yakunu amsalakum sannan ba za su zama irin ku ba ita fa dukiyar amana fa Allah ya bayar yau muna rasuwa magana ta kare ko me ka mallaka ko me na mallaka ko me mallaka ya kare me ribar shine abin da ka bayar don Allah jefa hannu cikin halaka shine a daina ciyarwa fi sabilillah yanzu masu ciyarwa sun yi karanci wani ba zai iya kashe naira dubu ɗaya ba sai lokacin siyasa in yana neman kujera zai iya kashe biliyan biliyan biyar biliyan shida amma an ce fi sabilillah abin an dame mu ya mana wallahi ana maka suka lasiya ma nayi ai yi bana ma bara dan ketare amma in wani mawaki ne zo yake waka ake yaba shi to ai sai kai kai dan toran giwa a fara yabo a mijin fatima baban aisha wo mijin sai shi dan ya ce wai wai yanzu har an san kai mijin wancan ce baban wancan ne sai ce to ya bada gida ya bada mota ya bada kujerun hajji guda goma wa mawaki da ainihin yan an shansa ba haka ake yi ba in kana so ka ga walakanci to a ce fi sabilillahi ga mu da wani hadisi na shedan wai na Allah baya kadan waye ga maka wai taba cewa wai na Allah baya kadan na Allah baya kadan kuma nace fa na gidan kai ke kadan kudin cefa ne yi kadan kudin ruwa ma yi kadan ka ba ka ba ka ba wa wata kudi ka ce ba ya kadan ba ba yanke ruwan gidan ba ka ba wa nefa kudi ce na nefa ba ya kadan wato Allah ne shine nasa ba ya kadan wa ahsinu Allah ya ce ku yi ihsani inna Allah lalle Allah yuhibbul ne yana son mutane masu ihsani amin ya hayu ya qayyum ga dai ihsani ihsani nawa Allah ya kira Qur'ani bari mu maimaita muku tun da karatun ya zo karshe guda nawa ne a Qur'ani wannan da ne na farko ustaz kana kokari ga mun guda nawa ne wa zai ga mun Allahu shibbul muhusinina. ko inna Allaha shibbul muhusinina, ko kuma wallahu shibbul muhusinina duka abu ɗaya ne guda nawa ne a ƙura'ani <laughs> eh waye zai iya fadan su to ka iya fada banda wannan za ka iya fadan wani to gade na farko a nan suratul bakara aya ta 195 bari rage maka aiki a cikin ali imran da za ka yi samun guda biyu babu a nisa'i amma idan akwai guda biyu babu an'am babu a cikin araf babu har zuwa minar jinnati wan nasi mun samu guda nawa to akwai guda biyar wa zai iya bani na nisa'i ya gagara wanne a cikin wanne a ciki ai sai ka kawo Na la yudhi'uni shi na la yudhi'uni shi na yusuf ba shi din bane ai shine la yudhi'u ne ba Allahu yuhibbu ba ba shi bane babu to a cikin Ali Imran akwai guda biyu in sake sauke muku akwai aya ta 134 ya an samu sauki بسم الله الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نأكلنا آل إمران آية 148 fa’atahumullahu tsawabar dunya wa husna tsawabil akhira wallahu yuhibbul muhsin mun samu nawa mun samu uku akwai na hudu a cikin suratul ma’ida a daidai kaɗaya ta goma sha uku fa bi ma na ƙafihim ميثاقهم لأنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خاص خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين سورة دايا أي سورة دايا دايا to a cikin ma'idan ne kuma ayar mun taba janta sati ɗaya da ya wuce laisa alal ladina amanu بما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ما إلى آية 93 to waɗannan su ne guda biyar Allah shibbul muhusini na Qur'ani so Allah ta'ala ya ce wa ahsinu ku yi ihisani akwai ihsani ilallah akwai al-ihsan ila fil ibada akwai al-ihsan ila fil mu'amala shi tsakaninka da Allah ihsani a ibada ne an fassara ihsanin ka zuwa ga Allah da aka ce wa ahsinu din nan a cikin hadisin muslim hadisi na hudu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa kuma ka bauta Allah ka san shi yana ganin ka to wannan ne ihsani tsakaninka da Allah duk abin da ka yi yi kaman kana ganinsa. sa in ka gani to kullum ka gamsar da kanka ko me kake Allah yana ganin ka ba abin da ka yi ka buye kai Allah ta'ala bai gani ba to in kai wannan ibada ka yi ihsani tsakaninka da bayin Allah ma akwai ihsani duk wanda ya maka alheri to ka saka masa da alherin da yafi wanda ya maka ko me ya maka to ka masa alherin da yafi wannan aran mai na so ka aya Wa وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سورة النساء آية 86 الله يتي إن أن gaisheku da wata gaisuwa to ku mayar da wanda tafi wannan alkhairi in mutum ya zai maka assalamu alaikum ba shi amsa wa alaikumus salam wa rahmatullah in yace assalamu alaikum warahmatullahi ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa duka ihsani ne in mutum ya maka wani abu na kararan da Allah ya baka dama ka yi kokarin yi mar wani abu na mutunci da yafi wanda shi ya maka da ya samu dama duka ihsani ne shi yasa a ka'ida ko da mutum Allah ta'ala mulki ya baka kana neman matsayi sai mutanen garinku suka zaɓe ka ko anguwarku ko ƙasarku ko abin da ya kama da wannan iya cikin ihsani duk abin da suka maka na kara kai ka musu wanda ya fi wannan idan kana shugaba ihsani zuwa ga dukkan mutane shine ka tabbatar da mai son ka da makiyinka kayi wa kowa adalci ko da mutum makiyinka ne dole ka masa adalci amma ihsani kuma shine abin da ya zama privileges shine alfarma ne to a ka'idan ihsani kana yi wa waɗanda suka zaɓe ka ne wannan nasiha ce zuwa ga 'yan siyasa ka da matsayi an ci ƙauyen nan sun zaɓe ne nan ba su yi ba lokal gaman nan sun yi wannan ba su yi ba in ka zo kowa sai ka masa adalci kowa har makiyinka sai ka yi amma abin da ya zama alfarma ƙur'ani ya yi bayani a cikin ihsani kana yi wa wanda ya maka kara ne shi ne ko me za ka sai duba to ina ne suka damu da ni fiye da ko ina ina ne suka mun kara to kula ga haka alfarma ce eh to su ne na farko amma ba zai yi wanda ya alfarma ya zama shi ne na ƙarshe wanda ya ci amana ya zama na farko ba so a ƙa'ida wannan nasiha ne zuwa ga 'yan siyasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya yi kyauta ya ba wa almuhajiruna ya hana al'ansar suka ce mai dalili ce ai waɗannan sun sha wahala sun yi hijira da ne ya ce alam a jirkun dullalan fahada kuma bi so ko ciyaman kake na ƙauye jama'ar da suka yi ka in fada baka ci ba to aka samu wani shu'umi kuma ya zo azaba zai musu to idan kuma Allah ya baka ka zama ciyaman to kuma su ne na farko amma wajen adalci kuma shine sai an yi wa kowa har makiyin da ya dauki bindiga ma yacin ya samu iko zai halaka ka sai kamar adalci ko menene sai kai adalci a kiwon lafiya a ilimi ne a masa shari'a ko me sai kai amma alfarma a ka'ida ko na menene kana fada ba da priority ga wanda ya ma kara ba zai hana ka bayar ga wanda bai ma karan ba za ka iya yi amma wanda ya maka kara shine as-sabiqun al-awwaluna wannan ya shiga cikin ihsani sannan kuma bangare na biyu me yasa ya shiga cikin ihsani ya shiga cikin maganar da wanda bai yi ka ba ma kana iya masa idan ka masan amma ba zai kai na wanda ya maka ba saboda kana saka alheri da sharri wannan ma ya tabbata a qur'ani wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah hmm. idfa' billati hiya ahsan hmm. fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim hmm. cikin suratul fussilat aya ta 34 kenan Allah ya ce wala tastawil hasana wala sayyi'a mai kyau da mai muni ba sa zama daidai idfa billati hi asan ku rika tunkuda sharri da alheri sai wanda ke gaba da kiyayya da kai ya zama masoyinka to a ka'ida wannan aya kuma ta bayyana makiyinka zaka mar ihsani shine mai adalci in abu ya faru kuma na rikici ko sabani wane iya wane baya yinka sai zama wanda baya yinka shi yake da gaskiya me yinka bai da gaskiya wa zaka ba wa gaskiya mai gaskiyar da baya yinka ko makiyinka ne shi anan kuma ba a lankasa adalci ita adalci da mai son ka da makiyinka dole sai kai duk abin da ya zama adalci sai kai wa kowa amma alfarma to wannan privilege ne shi shi yasa manzon Allah yakan dauki da abu ya ce wani rike kaza wani kaza wani fa sai ya ce kai hakuri shi al'ansa suka ce mu bai ce alam ajirkum dallalan fa da kuma Allah bi ai kuna cikin bata Allah ya shirye da ku dalili na to yana da kyau waɗanda Allah ta'ala ya ba su madafun iko su gane wannan shi zai taimaka wajen kiyaye amana Allah ta'ala ya taimake su wajen kiyayewa ni da ku Allah ya samu a cikin muhsinai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam